so mu yi amma ba za ni zambi wannan malalacin yaran ne shi ba zai so ya gaishe ni bane yanzu na ji motsin shi ka san bai kwana a ɗakin lantana ba ɗakin abulla kwana ya kori abulla zuwa ɗakin lantana tare suka kwana da lantana shi kuma ya kwana a ɗakin abulla ka ga bashin bacin yaro wani wani shashashen yaro ne ga ɗakin matarka amaryarka ko baka kwana ba sai ka tafi ɗakin kawarka ka kori ka ake ba shi ake haka Inji wannan yaro wallahi wannan yaro ya fiye taurin kai ko hakan da yake mana barka ko dan ba mu muka haife shi bane ƙeƙe za ka tsaya kana gaishe ni haka don baka da kunya ka je ka zauna harwar haka rana ta fito baka tashi daga bacci ba da ganin ka baka sallar asubahi ba wallahi gajiya ce ka san hanyar shigowa garin nan eh, gaba ɗaya ko zazzabe ya yi yawa wallahi duk ya jijjige min digestive body dina gaba ɗaya duk ya yi weak to shikenan me yasa baka kwana a ɗakin lantana ba baba je ce kuma lantana ban fahimta ba ka shi umun yaro ana maka maganar matarka kana cewa kai baka santa ba ok dama sunan ta lantana ne ban sani ba yi ai wannan ta zama tinkin fara waya yayi. to me kake nufi ni fa na zama bigi boy na ta gaya muku ku dinga daukan corruption corruption din yar zamani zan aura yarinya luwai-luwai wanda ta iya linguistics da abubuwa ka na rufe mana baki yarinya nan tunda aka kawo ta gidan nan take aiki ba kama hannun yaro eh kana lura da mu amma daga zuwan ka gashi nan kana nema ka watsa mana kasa a ido baba ki duba ni mana ki duba dressing dina mana ki kalle ni eh, kalle ni yadda na yi luwai-luwai komai nawa daidai a ba na zama big boy ki kalli gashi na irin na yan indiya ya ci kuɗi an gyara sai kyalli yake da na wuce kawai sai dai ga ana nuna gashi na kuma ni in zo in kare da wannan yarinyar ni ba zan iya auren ta ba a nema mata miji kawai wani sabon sallo wai tsuniya da mura baba ni ba guri na bata yi kasuwa ba ki gaya wa baba kamar sinin na ga baya gane abin da nake faɗa ki gaya mishi mana eh Malam kana ganin yaron nan ko? Kwantar da hankalin ki marka, ki rabu shi. Duk wannan giggiwa da take yake yi da wannan taurin kan zan seta shi. Ai aka ce maganin biri karamar guzawa. ko kin manta ni ne ba shakka ba dai gaba da gaba ba wallahi ta baya ma sai an shirya ni ne kan da mo sai laya gwada ba ciki ba baya kuli kuli ko ta ina ka faɗi gaba ne na san kawalan a kada a raya sai ba ni sai dan gidan da bai saba ba wallahi gun tsari mugun nono ko arga kar ne aka bai haka ne wallahi <laughs> malami Allah ki ne fa kai kin sani wallahi ƙarya suke wallahi kawalan sai dai ku faɗa iblis sai yaro bai gane balle ya ba karamin alhaki shashashan yaro da ya girma a hannuna ma taune shi cin yin haɗe wantar da hankali ki zan sai ta Kuzo kuzo mi rawa Kuzo mi rawa Kuzo kuzo mi rawa Kuzo mi rawa Kuzo kuzo mi rawa mashi ku dube ni ina shanawa maza da mata kar ku kwafsa ku taka rawa kar ku gazawa everybody me ku da filmi yaro ne ni dan baiwa ku zo gare ni kar ku fute ni kai wakata ana yabawa na taho da sabon salo dinkin na zama sha kallo duk inda da je follow follow dress dina ba kolo kolo oh yeah i be correct malo my clothes dole ne eh, in yalo ina ka samu wannan wakati ai wannan wakan da kake ji ba kwanaki na sa muku wata ba har muka dan cashe ba wakan aboki na din nan ne wannan jaruman nan da yake banni tinkin mai gashi wannan ma tashi ce yanzu haka ma Allah Allah nake in koma banni in je in same shi mu ci gaba da olewa to amma matar ka fa in ban da kai wannan ta riga da ta zama tinkin faraway an riga da an shafa wannan babin an shafa wannan chapter wato kana nufi sabida maganar lantana kake so ka bar garin nan ka koma birni ko ai hakan shine kadai mafita saboda idan ban bar garin nan ba ba za a daina takura mun ana matsa mun akan wannan yarinya ba ka gane ai kai ka san irin matan da muke association of the love a can ka sani idan na wuce matan nan bi na ake saboda gashi na zaka ga wani kyalli yake wul wul wul na ga matan nan suna bi na yaushe zan zo dan Allah dan annabi ku yanzu kun aka ce in zauna ku ce in zauna ku caka baka irin hmm, ga jajayen mata a birni in ka gan su wallahi wata ina gan ka ce ke fashe za ta fashe saboda abar jini ya mata yawa lalle ya kamata ka sani ba a raina fari ko dan ɗawainiyar da wannan yarinya take da iyayenka ya kamata ka duba gaskiya danya danya yau ga danya zaka koya min kenan yadda zan yi tafiyar da rayuwata to kenan tunda Allah ya sa har ka zauna ka yi tunani ka yi nazari ka ga wayannan abubuwan da yarinyar nan take yi ta yi karamci ta yi wai kai ka aure ta ku zauna ni ba zan zauna ba kuma ba na son ta tafiya ta zai wanda ya bata mu Okay, everybody, stack up. Shake your body. The funny princess between fantastic. biza da malamin kowa ya san mu ana neman mu kaman biza everybody sangale all girl dem dancing bakule Oye muyo, oye muyo, takarwa. tana ka gina malam da malam ba da gaba da gaba ba sun da dawa farin ciki na dan ma hausawa sun ce mai haƙuri zai rufe dutse ya sharo mu wannan ba wani maganan cin nasara ko wani maganan hakuri wani waye waye waye kin kina daidai kina daidai kan gadan da zan yaga miki rashin mutunci ne Mun fahimci ka ba abokin rayuwata. Yanzu nan za ka fahimce ni magana. Don ka na da Me kuma? Is a certificate of dividing the marriage saki na saki ki saki dubu daya. Saki? Yes. Ah! aura kanka ko yin aure maka sha sha sha baba na sake ta fa wannan auren dole ne baba ni kace gaya mu haka ai in ka san wata baka san wata ba maganin biri karan maguzawa kana ce dole dole ne auren nan wannan auren takalmin kaza ne wallahi ba zan bude ba ita surutu ba zan bude ba har sai haƙata ta da ruwa sai haƙata cimma ruwa ba zan bude ba dan yaro kai da matar ka ce ba za ka zo da ita guri guda ba a ci gaba da gashi lafiya kika zo kina kuka? Na wani babu. Lafiya. Babu. baka taɓa bani umarni. Na kifin umarnin ka ba. Wannan haka yake duk abin da gaya miki kina mu biyayya daidai gwargwado sai dai kawai ce Allah ya miki albarka menene me ya faru naga kina ta kuka. Babu wallahi na gaci da auren nan. malam sun baya gamnanta kullum sai duka da cin mutunci da zagi ya ma. Dan malam din? Eh. A'a, me ya faru haka to? Baba baya ganin darajar iyayena. Wannan tana ni da nake matsayin matarsa. Baba ba ka ga dukan da ya min ba. innahu ala raja ihila qadir baba na gaji da auren sa ne gawo ki shiru ki shiru karki damu ni na san matakin da zan dauka akan wannan maganar tashi ki shiga gida kai hakuri idan magana ne da na faɗa kai ya bata kai. ba magana kwacin rai tashi ki ka gida ni zan zo in same ki ma ƙarasa makarar a cikin gida yi hakuri ina nan zuwa zan shigo in same ina jiran malam sa'idu ne kar ya leko ya gabana ina nan zuwa ki. wannan abu da me ya kama haka an yi aure don a zauna lafiya a ƙara danƙon zumunci tsakanina da malam mai allo ashe yaron nan shi ba haka yake bari zan je in samu malam mai Allah zan je in same shi malam murfi barka da barka ya gida ya kuma iyali alhamdulillah to masha Allah dama wurin ka bato kware da gaske wato ko da baka zo dama ni ina da shi ne haka ne malam mai allo ni da kai dan uwa kuma aminai ne saboda aminantakar mu ne fa muka haɗa ƴaƴan mu aure dan amincin mu ya dole to amma sai ka ci wulakanci ya biyo baya kuma daga wurin ɗanka dan malam ina sanar da abubuwan da suke kawo kuma ni kaina ban ji daɗi kwata-kwata ba na jin daɗin abin da ɗan malam gaskiya ni abin da nake so in gaya maka kawai tun abin ya zama haka a raba auren kawai saboda kar garin neman gyaran targaɗe wato kare a fata sa malam malam gaskiya ba zan so haka ba malam ina so don Allah dan kara su shi hakuri baya yawa ko baya kana akwai abin da nake shi ni abin da nake kuma tsari idan Allah ya sa abin da nake shi nake tsarawa yayi na idan kuma abin da nake shirya bai ba to zai iya haƙura ka ɗauki dukkan matakin da kake yi zaka to shikenan naji to amma abin da nake so da kai kar ɗan malam ya sake dukan nan ta kuma kar ya sake mata wulakanci ka ja mishi kuɗi insha Allah wannan abu da faru ba ni ƙara ba Allah ya yanzu kawai alfarmar da nake bukata a wurin ka tunda Allah ya sa ka zo dama ina so je in sanar maka ni cewa wannan yarinya da ke gidanka zan samu mata ta maka mata magana je gida ta ko ta dawo gaskiya malam nan ta na ba za ta dawo ba har sai in kayi abin da kai in ya yiwu sai nan ta na ta dawo in ko bai yiwu ba dama tana gida kaga babu wani ba kare bin da mu wasu lan waki ta alhamdulillah na gode Allah na fita daga kangin bauta yau masha Allah kai mutan baka kaga ja'iri ni haka kuma it's okay all dabus kawai kawai sorry kawai kuma ya wuce all dabus kai kai kai wannan da kaga shi ba ka gaishe shi ba ba ubanka bane ah, wannan da uban lanta ne me kace eh na ce eh, sorry it's okay Ai. Ai. Lallai. Kar wannan abu da yaron nan ya daga maka hankali. Ya ba sai daga min hankali ba malami allo. Yaro ba kunya ba ba ta ido. Kwantar da hankalinka. Duk wannan gigiwa da kake gani da wannan rawan kan da yake yi ya dawo daga birni zan saita shi. kar ka daga hankalinka zan dauki mataki komai zai wuce oho in wannan abu Allah ya yi sa alhamdulillah in ku Allah bai sa ba shikenan sai daidai kaga tafi a to me zan ce mu fatan mu daidaiton amma yaro ba ta ido Allah ya kiyaye to malam madu abu shikenan na barka lafiya na barka lafiya ba za ka gaya musu ba shiga gidan same ka. a danse a shawo a shawo a ture yankin mai gashi babban yaro na kere in kana zagi na a hamadan ka zare eh, karfi take da shi kaman dauka a yan bol na fasar ronaldo dole ne da gashe ka da bido dangin masta na so da kwalmi dan sarki zaki ku filmi da dubai tin jaje ku love me yan mata dole ne ku filmi dinkin mai gashi na dan no canji ina malam mai allo duk garin nan kowa ya sani ka dauko kana kana kana min kida banza ka samu kida cikin gidana to ƙarya kake wallahi ƙarya kake kai baka isa ka juya da ba sai dai ni juya ka wallahi sha sha sha su su su mun ban da rashin hankali wannan da yanzu ka ka ka ka wuce mu muna magana da shi ba ubanka bane eh ba za ka gaishe shi ba ba ba haifin ba takka bane Baba, yarinyar ma ta ce ba ta so, ta tafi. Baban ma shi ma ya zo ya ce ta ce ba ta so. Baba to a hakura mana kawai a banna ni ma mana dan girman Allah. Kai auren yanzu kuka yi auren. Tun da na riga na daura auren nan kai ya kake babbar babbar da kuma. Ke kuma ke kuma daya ya zo yana rawa kina kina kina kin sa shi a gaba kina ta mishi dariya. Ba za ki zo ki gaya mun ba. In kika kara fasa miki baki sha sha barka barka na amalan gani wannan yaron ya bata mu ne wallahi kai hakuri malam kai hakuri ka kai mu ruwa ban daki zan zan dan zuba ki ka ai malam ba ruwa ruwan ya kare ni wanda yake daki bai fi kofi ɗaya ba

yanzu dan malam baka ma san inda kake zuwa kake zuwa ka gidan nan ba a to a daki za ka yi to dan malam yanzu kai dakin za dakin nashi ka je ka ɗebo ruwa to babu ba shi yace mun je dakin nashi in ɗebo ruwan ba tun da aina kake zuwa ka ɗebo ruwan yau ne zaka shiga dakin shi ka ɗebo yaran da kuke son ka fa to in ko bai san ka ɗebo ni zan koya musu kaga wai ɗan da zan ɗebo ruwa ka kuma da abin da yanzu ake ciki ce albasa ne babu ko? To zan je kasuwa tun da gobe ranar kasuwa ce zan so albasa. Amma wannan masara da take ina so ta shekara ne. San yanzu abubuwa fa a hankali ake bi fa. Takin zamanin nan yayi tsada. Dan Allah rika tattali kar albu alƙar bazaranci. Ina gaya maka babu manja. Adiran. Ah, Aldagus. Ga nan a ina nan zuba. ke ki shashasha ina za ka zuba to shikenan zuba a kaina kuma haka ba to shikenan La haka za ka mun dan malam to wallahi ƙarya kake dan malam duk ba ka da hankali da dakikanci da rashin sanin ya kamata ka ɗibi ruwa ka zuba mun aka dama malam na gaya maka wannan yaron bai san gatse ba bai san to ni zan sanar da shi gatse ni zan sanar da kai gatse sha sha sha su su mahaukaci wanda bai san abin da yake to bai ka ɗibi ruwa ka zuba mun in ya ce ka zuba masa akai sai ka fara masa baba shi ya ce kariyar baba ka ka baba dan girman Allah ku ya gudu wallahi Allah na rage wannan gashi da ya bashi shine yasa fi dakikanci to wannan gashi na ka san sa kwashe mun shi sai an kwashe gashin nan dan Allah baba ku ya hakuri na tuba wallahi ba zan sake ba wannan gashin ya ci kudi wallahi duk kudin da na tara a ni a gashin nan ya kare don girman Allah abulle na'am ba abulle na'am ba abaka da gashin babu ki mai magana mana magana me zan abulle na'am baba ya na ga jikinka a jike waki ki tashi yanzu ki je ki kira mu sarkin aska ki ce maza maza ya so zai zai zai zai zai askiyar baba ki gudu baba sai an cire gashin nan yau wannan gashi na kashi yake sa ka ta wurin kai da rashin sanin ya kamata shi hana ka ta kara shi hana ka daukar sittin aka saboda ya toshe ma kwalwa ko to yau din nan za a kwashe shi tas kwarko ba zan sa maka dan girman Allah ba ku ya na ku ya kunni shi wallahi ba zan sake ba ku je ba ki ta ko ta shi ta ta shi ba shi ma kuna ah, ah, da ina sai aka wuce na san a je amma dan Allah fa Allah kuwa da kaka za a yi ne ko ku dai an yi a ah, za a yi dai yanzu na ga sarkin askan ya wucewa shi yasa ne sauri zo saboda kuɗi <laughs> tabbata ai amin daidai kana ji kora bi gashin da ake cewa kuɗi ne eh. yau fa za a gille shi kaga kafafan nan da yake mana yanzu daga gobe za mu gani ta tashi a bani zan koma ne fa a mu je mana gaba ɗaya mu je ka ta ya Abu ka musu magana mana. Ba wai kai taurin kai ba. Wannan su mataka ita take sa kake dakikanci kake rashin kunya ka rena kowa a garin nan. To yau ka za a cire shi. wata rana ga shi ne barka sai wata rana tana maman kwana sai wata rana